Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama shi ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya hawa kuma ana iya kama mu akan wato rediyo alfa da ke kasar da ke kumasi na kasar ghana kana masu son su kama mu a na'urar kwamfuta ko suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu hare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Juma'atu babban rana shidda ga watan Oktoba na shekarar 2017. Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin za ku cewa wato Majalisar Dokokin Najeriya ta ce ba gudu ba ja da baya. Kafin nan ga kanun labaran tukunna. tola ladan shirin yaƙi da ƙira makaman nukiliya na ƙasa da ƙasa ya samu kyautar zaman lafiya ta nobel ta shekarar 2017 'yan sanda a las vegas kuma sun ce sun kama wata mota da suke nema a bincike da suke yi kan mummunar harin bindiga da aka kai a wurin sannan ministan kudi a somalia ya ce hukumar lamuni ta kasa da kasa ta imf tana jagorantar taimakawa somalia ta buga sabon kudi kafin karshen wannan shekara to madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa majalisar dokokin najeriya ta ce ba gudu ba ja da baya wajen samar dokan kula da kungiyoyi masu zaman kansu majalisar ɗinkin duniya ai ba ta hana mu doka to kuma tsoron me suke ji inda gaske ne ba ce aka ka bada kuɗin nan ba ba ce aka za a samu kano ce aka kawai duk kwaban da za ka kashe ka hidi yadda ka kashe shi har yau a can babban birnin tarayyar najeriya mahukunta suka ce kano shi ya san inda ya ɓoye wani ɓata gari ne da ya san cewar ya laifi yana gaban hukuma nan ba shi beli kuma ya san cewar rana ba ta ƙarya sai dai wadda ya tafi kunya a kuma muna da rahoto a kan yunkurin da gwamnatin tarayya ke yi na ci gaba da bunƙasa ayyukan noma kana za mu kawo muku shirin duniyar amurka tare da mahmud lalo sannan daga bisani mu kawo muku sakonnin da ku masu aure kuka aiko mana amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya Shirin yaƙi da ƙira makaman nukiliya na ƙasa da kasa ya samu kyautar zaman lafiya ta Nobel ta shekarar 2017 a yau Juma'a. Mun kasance a cikin duniyar da take fama da barazanar makaman nukiliya fiye da shekarun baya a cewar sanarwar shugaban kwamitin wannan shiri na kyautar ta kasar Norway da ake kira Berit Rees Anderson game da wannan kyautar. wannan kyautar zaman lafiya ta zo ne a daidai lokacin da shugaban amurka donald trump yake yi wa iran da koriya ta arewa barazana game da makamansu na nukiliya shugaban na amurka bai yi na'am da yarjejeniyar makaman nukiliya na iran ba mataki da ya kira mafi muni da aka taba ɗauka a cikin wannan lokaci trump ya bayyana ra'ayinsa a babban taron majalisar ɗinkin duniya cewa zai yi amfani da ƙarfin soja ya yi kaca-kaca da koriya ta arewa saboda shirinta na makaman nukiliya duniya na cikin tsananin rudu lokacin da ake cacar baki mai tsananin zafi wanda ka iya kai mu ga wani al'amari mai muni da ba zato ba tsammani kwamitin shirya wannan kyautar nobel ya ce ya ayyana shirin yaƙi da kira makaman nukiliya wanda ya ci kyautar ne saboda rawan gani da yake takawa wurin faɗakar da al'umma akan mummunar lahani da makaman nukiliya ke yi wa bil'adama da kuma nasara da shirin ya yi wurin ƙulla yarjejeniyar hana kera irin waɗannan makaman a duniya 'yan sanda a las vegas las vegas sun ce sun kama wata mota da suke nema a cikin wani bincike da suke yi a mummunan harin bindigan nan wanda ɗan bindigan nan steven paddock ya kai daga ɗakinsa da ke cikin hawa na 32 na benin otal ɗin Mandalay bay inda ya kashe mutane 58 kuma ya raunata wasu ɗaruruwa wanda suke halartar wani bukin kaɗe-kaɗe da raye-raye. 'yan sandan sun faɗa a jiya alamus cewa sun gano motar kiran Hyundai Tucson yayin da suke bincike a Reno a gidan da Paddock yake zaune da budurwansa mai suna Marilu Danley. sai dai ba a gano ba ko 'yan sandan sun kama motar a jiya alhamis ne ko dai cikin wannan mako kafin alhamis din tallafi da aka samu a gidauniyar da aka kafa na taimakawa iyalai da waɗanda suka wannan harin bindigan na las vegas ya rutsa da su ya kai dalan amurka miliyan 9.5 kuma akwai alamar gidauniyar za ta samu gwamman miliyoyi dala a cewar kwamishin lardin clark da ake kiran shi steve sislak bisa ga wani rahoto da aka buga a jaridan las vegas sun waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ministan kuɗi a somaliya ya ce hukumar lamuni ta ƙasa da ƙasa ta imf tana jagorantar taimakawa somaliya ta buga sabon kuɗi kafin ƙarshen wannan shekara abdulrahman duwale bele ya ce hukumar imf ta amince ta yi aiki tare da gwamnatin somaliya ya ce imf ta kimtsa kanta ta samo kuɗi ko a ina ne ta taimaka mana ya ce akwai hanyoyi da dama amma dai za mu nemi taimakon namu ne daga imf a wata hira da sashen somaliya na muryar amurka ya yi da shi Bello ya ce gwamnatin Somaliya na bukatar dalar Amurka miliyan 100 wanda za ta yi amfani da rabin kuɗin wurin buga sabon kuɗin kai tsaye. Kana ta yi amfani da ragowar kuɗin ta inganta darajar kuɗin idan aka fara rabawa da amfani da shi. ya ce za a bukaci dala miliyan hamsin a buga kuɗin kana a yi tanadin wasu miliyan hamsin kuma su zama kuɗaɗe da za a yi amfani da su wurin raba sabon kuɗin da kuma kare darajar kuɗin ya ce batun kuɗi da za a kashe wurin buga sabon kuɗin shine muhimmin batu kafin dai a buga kuɗin. hukumar kiwon lafiya ta duniya za ta tura allurai tara. na rigakafin cutar kwalara zuwa bangladesh domin shawo kan annobar cutar da ta ɓarke a wani sansanin 'yan gudun hijirar rohingya da ke shaƙe da mutane na bakin iyakar bangladesh da myanmar kimanin 'yan kabilar ta rohingya waɗanda musulmi ne su rabin miliyan suka tsallaka bakin iyakar domin tserewa daga farmaki da sojoji suke kaiwa ƙauyukansu. su a kasar yaman ma wata mummunar adoba ta cutar kwalara ta shafi mutane rabin miliyan inda hukumar kiwon lafiya ta duniya take kyauta zaton cewa yawan waɗanda suka kamu da cutar zai karu zuwa miliyan ɗaya nan da ƙarshen shekara mutane kimanin dubu ɗari suke mutuwa a kowace shekara a faɗin duniya a sanadin cutar kwalara a ranar talata hukumar kiwon lafiya ta duniya ta da gwamnatocin kasashe da kungiyoyin agaji sun bayar da sanarwar shirin kawar da cutar kwalara daga doron ƙasa nan da shekarar 2030 wannan shine karin farko da aka fito da irin wannan shiri na kawar da kwalara sai dai kuma dr amesh adalja ya ce ba zai yiwu a iya kawar da cutar kwararra kwata-kwata a doron duniya ba saboda kwayar halittar cutar da ke janyo wannan cutar tana nan baje a ko'ina labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro da rahoton da ke cewa majalisun dokokin kasa ta Najeriya sun ce ba gudu ba ja da baya za a yi dokar kula da ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu abinda wasu kungiyoyin ke cewa wannan neman take haƙƙin bil'adama ne. Ga Madina Daura da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Tuni har an riga an yi wa ƙudurin dokar karatu na biyu a majalisar wakilai. kuma har ma ana shirin buɗe dandalin sauraron ba'asin 'yan ƙasa akan alfanun yin dokar ko akasin haka. Rahotanni sun bayyana cewa cikin ƙasashe masu tasowa Najeriya ita ce ƙasa ta uku mai yawan irin waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu. Awal Musa Rafsanjani shine shugaban gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin jama'a a yankin afirka ta yamma wannan yunkuri da majalisar wakilai take kokari ta yi wannan abin takaici ne a daidai lokacin da majalisar ɗinkin duniya da um, african union da kuma ita ƙungiyar yammacin afirka ta yamma wato ecowas take buɗe hanya ga ƙungiyoyi don su kawo gudunmawa kan yadda za ta tafi da harkar cuɗani in da kuma yadda za su ba da gudunmawa don a taimaka a kawo cigaba gaba kasashe a duniya amma su waɗannan mutane na majalisa suna so su ga sun tabbatar da kan cewa ta wato ƙungiyoyi masu sa kai da kuma wato sa ido akan yadda ake tafi da harkar gwamnati da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa an faskara su ko kuma an rona nasu ko kuma an tankwara su don hana su yin aikace-aikacen da suke na ba da bayanai da bincike akan irin abubuwan da ake ba daidai ba wannan abin kunya ne kuma abin takaici kuma muna fatan wannan doka ba za ta kai labari ba. To sai dai ɗan majalisar wakilai Ahmad Babba Kaita na mai bayanin cewa Najeriya ƙasa ce mai cin gashin kanta kuma dole ne a rika samun sauyi na gari a ɗabi'unta da kuma dokokinta. Sun rubuta ma United Nation Majalisar Ɗinkin Duniya akan ta zo ta sa baki kan maganar da mu doka ta Najeriya. Majalisar cikin duniya ai ba ta hana mu doka to kuma tsoron me suke ji inda gaske ne ba ce yi ka bada kuɗin nan ba ba ce yi za a samu kanu ce yi kawai duk kwaban da za ka kashe ka hidi yadda ka kashe shi kuma a bi ka'idoji na wurin kashe shi kana a tabbata al'umma sun mori wannan abin nan to dan me yasa suke wannan tsoron honorable ahmed babba kaita ta nan majalisar wakilai kenan Shi ma barista mai nasara Kogo Ibrahim babban lauya kuma mai nazari a al'amuran da suka shafi tsarin mulki. Na tambaye shi ko Najeriya tana da doka da ya ƙayyade ayyukan ƙungiyoyi masu zaman kansu kafin yanzu? Na farko dai su ƙungiyoyi akwai madafa da suke da ita sashi na arba'in na tsarin mulkin jamhuriyar Najeriya da ya basu dama su fakafa kungiyoyi kuma su yi ayyukace aikacensu na kungiyoyi majalisa kuma tana da huruminta a sashi na hudu da sashi na goma sha ɗaya na tsarin mulkin najeriya na ta shirya dokoki domin zaman lafiya da kuma tafiyar da shugabanci nagartacce a jamhuriyar najeriya to kin ga kungiyoyi na da dama su yi abubuwan su majalisa kuma na da dama da ita take da hurumi ta so taho ta shirya ka'idoji da kuma dokoki wanda yake abubuwan da za su yi ba su wuce gona da iri ba. Abin jira a gani shine irin martanin da kungiyoyin za su mayar a lokacin da za su yi ido da ido da 'yan majalisar a zauren sauraron ba'asin jama'a. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ai mulki ni'ima ce ta Allah, sannan shi ne hanyar halaka. To har wa yau a can babban birnin tarayya, Nasiru Adamu Elika ne ya nemi ji daga bakin hukumomin tsaro ko suna sane da inda Nnamdi Kanu yake wato shugaban neman kafa ƙasar Biafra, amma suka ce shi ya san inda ya ɓoye. Ga Nasiru ɗin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A nemi nan Kanu wajen waɗanda suka tsaya masa beli, in ji mai taimaka shugaban Najeriya kan labaru Garba Shehu, biyo bayan labarin rasa sanin inda madugun na biyafara ya shiga. Wannan shine matsayin gwamnatin Najeriya cewa babu abin da ya haɗa ta da ko Kanu ya ɓace ko ma dai ina ya shiga, don bata ta ba da umarnin a damƙe shi ba kasancewar lamarinsa na gaban kotu. karar da lauyan Kano Ifanye Jewefo ya shigar da ke buƙatar rundunar sojan Najeriya ta fito da Namdi kano ba ta yi wani tasiri ga sojojin aikin ba don helkwatar tsaro ta ma buƙaci mutane ne su yi kaffa-kaffa da farafagandar 'yan ƙungiyar a waran ta fayafayin bidiyo da ta ce na ƙarya ne don nuna sojoji sun yi wa gidan kano dirar mikiya lauya ejefo ya ce bai san ko an kashe kano ko tafiya da shi aka yi ba a tambayi soja da ke atisayen murmushin kada wato operation python dance a jihohin kudu maso gabas kan inda namdi kano ya shiga bai mata so ba in ji kakakin rundunar sojan najeriya brigadier janar sani usman kuka sheka ba ma dalilin da za a yi mana wannan tambaya wani ɓata gari ne da ya san cewar ya yi laifi yana gaban hukuma nan ba shi beli kuma ya san cewa rana ba ta karya sai dai wadda ya tafi kunya. Borin kunya ne na wasu kame-kame. A duk waɗannan abubuwan da suke kawai farfaganda ce ta karya, Misali, ai ganin shi ya hito ya gaya ma duniya cewar ɓoye suke. kuma ba za su faɗi inda suke ɓoye ba sai wani lokaci nan gaba sannan aka sami wani lauya ya tashi kai kara yana cewar a hiddo masu shi ba gare nin wayau kai ne ka ce baka san inda mutum yake ba kuma ka da baki ka ce ainihin wannan mutumi ya umarce ka da ka ba da to ina ka gan shi in baka san inda aka yi ba aka yi baka umarni idan mai magana wata sa'a wawa ne mai saurare ba wawa ba ne ba wasu abubuwa ne kawai mutane san da ya fara iskanci yake cewa ba magana batunci da bai 要么我什么都没有。 amma aka zura mai ido saboda mai kaza aljihu ba a jibirin arziki sojoji za su yi atisaye shi kenan suka ɗauki riga suka hawa musu wasu mutane da yake ba su da mutunci su kuma suka ɗauka a gani kuma ai bara an yi wannan atisaye ba abin da aka samu jihohi biyar ne na kudu maso gabas ake yi har ma da bangaren jihar cross ba me yasa ba a sami matsaloli ba a wajen ba in haka ne me zai faru ga shari'ar kanun in an zo kotu ba tare da zuwa da shi ba ita ce tambayar da ne wa lauya mai zaman kansa abuja barista zubairu na mama Yarima. Akwai wanda suka karɓi hannun Nnamdi Kanu. An sa musu ranar za su dawo da shi. Idan ba su dawo da shi ba, kotu suna iya ta ce idan akwai abin da suka bada a matsayin jingina a ce kotu ta rike sai in da suka kawo shi. Na biyu kuma akwai abin da ake kira bench warrant. kotu tana iya ba da umarni na a nemo shi a kamo shi duk inda yake na uku kotu tana iya ta rike wanda suka sa hannu suka karɓi belinsa har sai in sadda aka samo shi abinda nake jin kotu za ta yi kenan idan har aka koma kotu ba tare da namdi kanu ya bayyana a gabanta ba abin da ya fito fili ga matsayin jami'an tsaron na najeriya shine namdi kanu ya ɓuya ne nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya To Hassan Maina Kainako ya yi ƙoƙarin jin shin me yasa gwamnatin tarayyar Najeriya ta baiwa noma shinkafa muhimmanci ne alhali akwai abubuwa da dama da za a noma domin samun kuɗin shiga. Ga Hassan Maina Kainako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Shugaban hukumar kwastam ta Najeriya kenan, Kanar Abdulhamid Ibrahim Ali ke lalata cewar nan da watanni uku masu zuwa za su yi matukar takaita fasakabari don kare manufofin aikin gona a Najeriya. Yana mai cewar aikin su ne su tabbatar manoma sun amfana daga shirye-shirye da tsare-tsaren gwamnati kan aikin gona. Wannan manufofi dai batu ne na noman shinkafa. Kazalika shi ma fasakabrin duk magana ce ta fasakabari irin na shinkafa. Gwamnatin tarayya ta yi matukar mai da hankali sosai a kan noman shinkafa domin yanzu haka maganar da ake babban bankin Najeriya yana shirye-shiryen tallafa manoman shinkafa kimanin miliyan goma sha biyu. Malam Shu'aibu Mungadi mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a Najeriya. To idan dai dama gwamnati ta yi ne domin ta haɓaka aikin gona a Najeriya. To an tafka kuskure babba. Da farko dai Najeriya nan ta kowa da kowa ce kuma ina ji kowace jiha tana da wani ɓangare na noma wanda take gabataswa. To idan ka ce za ka haɓaka aikin gona ko shaka babu ya zama wajibi gare ka duk wani ɓangare na aikin gona ka haɓaka shi. Shi kuma ba yadda gwamnati ta fito da wannan shiri na noman shinkafa ma ba haka ya kamata ta yi shi ba. Ina ji ba ta tsaya ta sami ƙwararru kwararrun mutane suka ba shawarwari ba yadda ake gudanar da shi. Mafi yawan kuɗaɗen da aka ware domin neman noman shinkafa sai suka faɗa waɗansu hannaye waɗanda ba nan ya kamata su shiga ba ba su ba manoma ba ne. Akwai jihohi da yawa waɗanda ba su noman shinkafa gaba ɗaya. To idan kana so ka haɓaka noman shinkafa su kuma 'yan Najeriya ne su kuma wannan jihar baya da yanayin su ba daidai ba ne a noman shinkafa. Kaga baka haɓaka aikin gona ba ka dai haɓaka wasu jihohi su yi wani aiki na noma. Kwararre kan aiki aikin gona Alhaji Musa Ibrahim na mai cewa. Eh, ina ganin dalilin da ya sa gwamnati ta damu a kan shinkafa ita ce ake fito ake shigowa da ita daga kasashen waje kuma gwamnatin tarayya tana rasa kudaden kasashen waje wajen canzawa da kuma taimakawa wajen son wannan shinkafa din musamman shinkafa da suga. Amma ina ganin cewa idan da ita gwamnatin tarayya za ta faɗaɗa abun a tafi maganar noman waken suya a tafi maganar noman alkama, a tafi maganar noman rogo tun da ana fulawa da shi ana yin taki da shi da dai sauransu amma duk waɗannan abubuwa ba za su bunƙasa mana aikin noman mu ba a arewacin Najeriya muddin ba a samu ƙananan ainihin masana'antu ba masu sarrafa irin abubuwan da muke nomawa kamar waken suya, tumatiri da su albasa da su ainihin duk sauran nau'in abubuwan da manoman mu suke noma. Kokarin da muka yi don neman sanin me yasa gwamnati ta mai da hankali sosai kan noman shinkafa ya ci tura. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogwa ce karfe 11 na safe da kuma minti 18 ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. kamar yadda rautani ke nunawa ana ganin mai yiwuwa kisan da steven paddock ya yi na sama da mutane 50 a farkon makon nan ya yi amfani da wasu sassa da ke taimakawa bindiga kara fitar da harsashe a duk lokacin da aka harba ta wato abin da ake kira bomb stock a turance yau kan wannan batu da kuma kiraye-kirayen da wasu suka fara na a samar da dokar da za ta ginda sharuɗan mallakar bindiga a amurka shirin duniya amurka zai tattauna a kai sunana mahmud lalo a lokacin hada wannan shiri hukumomin amurka da su kansu amurkawa na ta kokarin su gane dalilin da ya sa stephen paddock mai shekaru 64 kuma attajiri da bai rasa komai ba ya halaka mutane 58 kana ya jikkata wasu ɗaruruwa a wajen wani taron shagalin wake-wake a birnin las vegas da ke jihar nevada yayin wata hira da ya yi da gidan talabijin na msnbc a ranar alhamis shugaban majalisar wakilan amurka paul ryan ya ce akwai bukatar a duba wasu mahaɗan makaman bindiga da aka yi amfani da su wajen ƙara ƙarfin bindiga waɗannan kalamai a ganin wasu za su iya share fagen fara muhawarar da aka daɗe ana yi ta ko a samar da dokar da za ta takaita mallakar bindigogi a amurka lura da asarar rayuka da ake yi wato bayan an yi dubi kan batun sayar da mahaɗin bindiga ko kuma bomb stocks a turance su dai bombstocks wasu kawuna ne da akan hada su ko a dasa su a cikin bindiga domin a ƙara mata karfi da sauri wajen fitar da harsashai mallakar bindiga amurka wani batu ne da ya samu kariya daga kundin tsarin mulkin ƙasar sai dai akwai doka da ta haramta sayan bindigogi masu sarrafa kansu amma kuma kasancewar ana samun bombstocks wato sassa ko kuma mahaɗan da akan soka a jikin ƙananan bindigogi su zama manya kusan za a iya cewa mutane sun samu hanyar kaiwa ga bindigogi masu sarrafa kansu kuma a cewar dr mk hassan malamin jami'a a nan amurka hakan na haifar da matsala babba a nan amurka kamar yadda ya faɗa a wata hira da muka yi da shi a baya sannan kuma wata babban matsala da ake da ita a ƙasar nan ne wani doka a constitution wanda ake ce masa sufon amendment da ya ba ma dama ma duk wani ɗan ƙasa ya mallaki bindiga ya yi rawan son ransa to bindigogin ma da ake sayarwa irin bindigogin da sojojin kasar nan ke zuwa yaki irin a wanda mata fi ak-47 za ka sami wani yana da irin su goma sha wani abu a gida hmm. so wani sun ce ma bindigogin da suke kasar nan ma sun yawan mutane ah, so yawan bindigogin ma yana ƙara yawan irin tashin hankulonin da ake ta a gani kwanaki kaɗan bayan wannan al'amari al'ummar yankin birnin na las vegas na ƙoƙarin komawa rayuwarsu ta da kuma wani rukunin mutane da shi ma yake ganin akwai buƙatar a samar da dokar takaita yawan bindigogi a hannun amurkawa shine na ɗaliban jami'ar nevada wacce ba ta da nisa daga inda aka kai wannan hari chosen take ɗalibi ne a jami'ar ta nevada a nan amurka babu wuya mutum ya mallaki bindiga kuma dalilin haka ne adadin mutanen da ke mutuwa ke karuwa cikin sa'o'i Shi kuwa Richard Lee gani yake kamata yi a hana mallakar manyan makamai baki ɗaya. Uh, Ina ganin ya kamata gwamnati ta canza wasu daga cikin dokokin mallakar bindiga. Ban amince a ce mutane su rika mallakar manyan bindigogi ba, saboda na zuwa yaƙi ne. Ba abu bane da mutane ya kamata su rika ajiyewa a gida ba. Misali baka bukatar bindigar AK-47 domin kare kanka. abin da kake bukata bai fi karamar 'yar bindigar hannu ba a cewar michael wanda ya ce ya mallaki bindiga lokaci yayi da otel-otel da wuraren taron jama'a za su fara binciken akwatunan mutane Akwai buƙatar a binciki tarihin mutum a tabbatar da um, cewa ya cancanci riƙe bindiga. Ina kuma ganin ya kamata otal-otal da um, wuraren caca um, su sauya yadda suke binciki, ta hanyar fara bincikar akwatunan mutane kafin su shiga wurarensu. To yayin da mutane ke ci gaba da faɗin albarkacin bakinsu dangane da yadda za a taƙaita yawaitar bindigogi a hannun jama'a. a lokacin hada wannan shiri hukumomin tsaro na can suna kokarin gano dalilin da ya sa stephen paddock ya kitsa wannan hari a ranar laraba da ta gabata aka binciki bujuwar paddock mary daly wacce take kasar philippines a lokacin da ya kai harin kan ko tana da masaniya sai dai lauyanta ya ce sam danli ba ta da wata masaniyar cewa ga abin da ya shirya aikatawa amma a ƙarshen makon da ya gabata shugaban 'yan sandan birnin na las vegas joe lombardo ya ce zai yi wuya a ce mutum ɗaya ya shirya irin wannan hari shi kaɗai he had to have some help at some point, and we want to ensure that that's the answer. Ya kamata ce akwai wanda ya taimaka mai. Muna kuma fatan hakan ne. Ta iya yiwuwa kuma a ce shi kaɗai ya shirya kayansa. Amma dai gaskiya abin da wuya. Masu sauraro ta yi kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri. musamman elizabeth lee da sarfil hashim gumbel da june leathers gresham da kuma salihu garba ni mahmud lalo nake cewa a hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to yanzu mun zo ga sakonnin da ku masu kuka aiko muna Ra'ayi na farko ra'ayin ka ne Ahmadu Abacha. Kace Assalamu alaikum murya Amurka muna taya barista zanna Mustapha murnar samun kyautar lambar yabo kan taimakawa marayu da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bashi. Muna fata al'ummar Najeriya za su yi koyi da shi wajen taimakawa yara marayu domin samar musu da ilimi kyauta. Allah ya sa mu dace amin. Sai kuma ra'ayin Sha'aibu Adam Bagwai jihar Kano. Kace hakika takaddamar da ta barke a ma'aikatan man fetur ɗin Najeriya tsakanin shugaban kamfanin mai na NNPC da ƙaramin ministan mai wani abin kunya ne, musamman kasancewa shugaba Buhari shine babban minista ma'aikatar. To amma ko ma dai menene fatan za a yi kyakkyawan bincike domin warware wannan zare da abawa. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Safinu Gumal Zangon Daura, kace Assalamu alaikum murya Amurka. banka wuta da mai gadin makarantar rainon ƙananan yara yi wanda hakan ya sanadiyar mutuwar ƙananan yara da malamai a brazil abin tir da allah wadai ne ra'ayi na gaba ra'ayinka ne usman manika kace ina jinjina wa 'yan uwa da iyalan sojojin nijar da suka rasa rayukansu a harin kwantan bauna da aka yi masu da fatan Allah ya ji kansu daga ƙarshe yana kira ga gwamnatin ƙasar da ta janye wannan yarjejeniya tsakaninta da Amurka na haɗakar sojoji a ƙasarta. Sai kuma ra'ayin Fulahi Idris kace don Allah ku miƙa man kirana ga hukumar da ke da ruwa da tsaki wajen sakin sakamakon jarabawar waye da neko ta ɗaliban jihar Katsina da su taimaka su sukar ma ɗaliban sakamakonsu da har yanzu ba a saki ba don yin amfani da shi wajen tafiya karatu. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Sani Muhammad ka Kace murya Amurka sashen Hausa tabbas rikicin Boko Haram ya yi sanadiyar laƙuma rayukan al'umma da dama. Fatanmu dai Allah ya ba mu lafiya a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Mansur Almu. kace salam murya amurka ina taya 'yan najeriya murnar cikar mu shekaru 57 da samun 'yancin kai da fata allah ya ba kasar shugabanni masu kishin ƙasa amin adalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice Shirin yaƙi da makaman nukiliya na ƙasa da ƙasa ya samu kyautar zaman lafiya ta Nobel ta shekarar 2017 a yau Juma'a. Mun kasance a cikin duniyar da take fama da barazanar makaman nukiliya fiye da shekarun baya a cewar sanarwar shugaban kwamitin wannan shiri na kyautar ta ƙasar Norway da ake kira Berit Grace Anderson game da kyautar. wannan kyautar zaman lafiya ta zo ne a daidai lokacin da shugaban amurka donald trump yake yi wa iran da kuriya ta arewa barazana game da makamansu na nukiliya 'yan sanda a las vegas sun ce sun kama wata mota da suke nema a bincike da suke yi a kan mummunan harin bindigan nan wanda dan bindigan nan steven paddock ya kai a ɗakinsa da ke cikin hawa na 32 a benin otal din mandale inda ya kashe mutane 58 kuma ya raunata wasu ɗaruruwa wanda suke halartar wani bikin kaɗe-kaɗe da raye-raye ministan kuɗi a somaliya ya ce hukumar lamuni ta ƙasa da ƙasa ta imf tana jagorantar taimakawa somaliya ta buga sabon kuɗi kafin ƙarshen wannan shekara abdulrahman duwale bele ya ce hukumar imf ta amince ta yi aiki tare da gwamnatin somaliya ya ce imf ta kimtsa kanta domin ta samo kuɗi ko a ina ne ta taimaka mana ya ce akwai hanyoyi da dama da za mu iya neman kuɗi amma dai za mu je ne wurin imf to madalla da ta kai labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman baba ya kiri da ya taimaka min domin gabatar da shirin sai julie gresham da ta bada umarni da injiniyan mu john ni ladan ibrahim ayawa ke cewa a ci gaba da sauraron sashen hausa domin ku ga usman nan da tawagarsa za su gabatar da shirin yau da gobe ai sauraro lafiya